wahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas har zuwa ƙarshe abin da Allah ya faɗa a ciki Allah ya ambaci cewa mafi yawan taron da mutane suke a doron ƙasa babu alheri a cikinsu idan ba taron da aka yi saboda a yi sadaka ba ko a yi umarni da kyakkyawa ko a yi sulhu tsakanin wanda suka samu sabani wanda wannan ɗaya ne daga cikin umarni da sadaka ɗin da kyakkyawa gaba ɗaya don haka da farko ina mika jinjina ga dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa a rayuwar waɗannan marayu ina so in sanar da su cewa malamai suna cewa alaman cewa mutum yana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so na gaskiya shine ka same shi yana taimakon maraya saboda annab sallallahu alaihi wasallam ya tashi ne maraya ba uwa ba uba to da haka duk wanda ya tsinci kansa a cikin layin taimakonsu su soyayyan shiga annabi sallallahu alaihi wasallam malamin suka ce soyayya ce ta gaskiya abu na biyu shine kira na zuwa ga su iyayen marayu din daga cikin abin da ya kamata ku kula ku gane shine duk wanda ka ga ya cire ya bayar shi ma ba baya ba bai san zafin abin da ya bada ne. sai dan yana da wata bukatuwa a wurin Allah madaukakin sarki ko yana da wani matsayi da shi ma yake so Allah ya kai shi a nan duniya ko a lahira to a duk lokacin da wani ya bayar annabi sallallahu na cewa man sana ilaikum ma'rufan kafi'u duk wanda ya ai ba ku wani abu na alkhairi to ku saka mishi in ba za ku iya saka masa ba ku ce Allah ya saka masa da alkhairi da fatan za ku sanya waɗanda suka ba ku wannan gudunmuwa a cikin addu'o'inku da yi musu fatan alkhairi don su ma Allah ya biya musu bukatunsu a ƙarshe bahaushe na cewa babu maraya sai rago kada iyaye su ɗauka cewa maraici na ƙasa ne maraici ba na ƙasa ba ne saboda da na ƙasa ne da annabin Allah bai zo duniya ta hanyar maraici ba don haka nan waɗannan yaran da suke hannunku zai iya yiwa nan gaba akwai komishinoni a cikinsu ko akwai gwamnoni ko akwai sanatoci ko akwai ma shugaban ƙasa a cikinsu ya danganta ga yadda kuka raini yaran ya danganta ga yadda kuka kula da iliminsu ya danganta ga yadda kuka kula da tarbiyyarsu. babu mutumin da ke iya amfanan kansa har ya amfani wani dole sai ya hada da abu biyu na farko sai ya yi karatu jahilci baya kai mutum inda zai ci riba don haka a kula da yara da kyau kuma a daina sa ma yara mutuwan zuciya a rinka cewa ka san dai kai maraya ne Ba ka da gata a garin nan yana da gata gatansa shine Allah saboda haka nan iyayen marayu a jini da kyau a kula da kyau kada a sa ma yara su koma kamar wasu almajirai masu bara a gari jarabawa ne Allah ya sa ku a ciki kuma wata rana zai wuce idan kun yi hakuri. duk ran da ya kawo ƙarfi ya zama labari don haka a tsaya a yi musu tarbiyya na farko a tabbatar suna zuwa makaranta wasu iyayen sai a kashe kuɗi a biya kuɗin makarantar yaro a sai mai littattafai wallahi sai mu zagaya mu tara an ɗora ma yaro talla an sa shi talla alhalin an kashe kuɗi a kan yayi karatu wannan kina kashe kanki ne kina mai da kanki baya ne ke za ki riga kowa shan wahala in ba ki tsaya an yi ba saboda haka a kula da tarbiyyansu musamman ga kwanakin sallah nan suna zuwa akwai ɓata gari a cikin mutane da yawa a cikin waɗannan kwanaki na sallah wasu yaran za ka ga daga na ake fara koya musu shaye-shaye tun suna ƙananan yara ki kula da inda ɗanki yake da ya fita ki leƙa ki dawo da shi gida sannan ku tabbatar yaran ku suna kiyaye sallah don duk mutumin da bai kiyaye sallah rayuwarsa ba za ta taɓa yin albarka ba ku tabbatar yaranku suna sallah kuma ku koya musu faɗin gaskiya kar su taso da ƙarya a bakinsu kar su taso da mutuwar zuciya sannan ki rinka musu wasilci da su zama mutanen kirki saboda addu'anki da wasiyanki ga ɗanki ya fi na kowa tasiri ban so in tsawaita wannan foundation da aka yi da taimakon da ake yi da wannan da takwarorinsu da yawa ana ta ta yi ga ina Allah ya saka mu kowa da alkhairi ina roƙon Allah ya sa aljanna ta zamto makoma a gare ku abubuwan da kuke nema a duniya da lahira na alheri Allah ya sa ku cin musu waɗannan marayu kuma iyayensu da suka rasu Allah ya gafarta musu mu da muke raye idan na mu tazo Allah ya sa mu cika da imani Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad